kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanan labarai sojojin isra'ila sun rawaito wani ba ta kashi a yau alhamis a yankin asibitin shifa da ke birnin gaza da birnin kan yunus da ke kudancin na gaza sojojin ukraine sun ce a yau alhamis zakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuki 28 da makamai masu linzami guda biyar hukumomin falastinu sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa. To bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar musulmai a nan Amurka sun sha alwashin ƙin karɓa gayyatar zuwa buɗe baki a fadar White House sakamakon goyon bayan da shugaba Biden yake baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa ta gwabza faɗa ne da 'yan bindiga a yayin ceto ɗaliban kurika da na Sokoto. To amma wasu manazarta lamuran tsaro suna bayyana ta baba kan wannan bayani. ai yaran nan a tsakanin dajin munye da dajin koli suke kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau akwai kuma ɗimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da ma tsarabar azumin watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a barkanmu da marece ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Sojojin Isra'ila sun ruwaito wani ba ta kashi a yau Alhamis a yankin asibitin Shifa da ke birnin Gaza da birnin kano Yunis da ke kudancin na Gaza. Har ila yau a ranar ta Alhamis ne ma'aikatar lafiya da ke karkashin kulawar Hamas a yankin zirin Gaza ta ce Falasɗina 62 ne suka rasa ransu a jiya. ma'aikatar ta ce akalla mutane 32,552 ne aka kashe tun bayan da isra'ila ta farma ta farma yankin da yakin da aka fara a watan oktoba bayan da mayakan hamas ɗin suka sammaci isra'ila da harin da ya kashe akalla mutane dubu da biyu a wani sauyi da aka samu isra'ila ta amince a ranar laraba ta aiki da masana yaƙe-yaƙe zuwa washington domin su tattauna aniyar ta na ƙaddamar da hari ta ƙasa akan mayakan hamas a birnin rafa da ke kudancin gaza hukumomin falasɗini sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa a yayin da suke fuskantar matsin lamba akan samar da sauyi shugaba mahmud abbas wanda ke jan akalar hukumar ta falastinu kusan shekaru ashirin kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada aji shine sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau alhamis babu dai wani sananne daga cikin sabbin ministocin masu shigowa a farkon watan nan ne dai abbas ya tuntubi muhammad mustapha wani tsohon mai bada shawara na zama firaminista mustapha wanda dan siyasa ne mai zaman kanshi ya karanta sha'anin tattalin arziki ne a amurka ya sha alwashin kafa gwamnati da za ta samar da kasuwanci na dogaro da kai da kafa wani asusun amintattu mai zaman kanshi da zai taimaka wajen sake gina gaza sojojin ukraine sun faɗa a ran alhamis ɗinnan cewa dakaran rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuki 28 da makamai masu linzami guda biyar rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar ƙasar sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 26 daga cikin 28 ɗin da aka harba a yankunan odessa kharkiv da da zaporoshiya gwamnan yankin zaporoshiyan ivan fedorov ya faɗa ta kafa telegram cewa tarkacen jiragen marasa matuƙi da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara a kan gidajen jama'a da dama inda mutane biyu suka samu rauni shugaba vladimir zelensky ya faɗa a ranar Laraba cewa abu ne mai mahimmancin gaske a inganta lamarin tsaron sararin samaniyar ƙasar da gaggauta samar da jiragen yakin nan samfarin f-16 jets domin yin amfani da su wajen mai da martani ga mamayar rasha ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bar mu soma a nan Amurka inda al'ummar Amurkawa musulmai suka sha alwashin cewa a bana ba za su halarci liyafar buɗe baki ta azumin Ramadan da kuma bukukuwan sallah da fadar White House kan shirya a duk shekara ba. A daidai lokacin da suke yin tir da goyon bayan da shugaba Joe Biden ke baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. to sai dai a lokaci guda kuma sun buƙaci gwamnatin ta amurka da ta matsa lamba wajen samun tsagaita buɗe wuta a yakin sarfilo hashim gumel na ɗauke da fassarar rahoton wakiliyar muryar amurka a fadar white house patsy widakuswara ana ci gaba da gudanar da ibadar watan ramadan har ma a cikin baraguzan gine-gine a rafa inda sama da 'yan gaza sama da miliyan ɗaya ke fakewa daga yakin sojin isra'ila A birnin Washington DC, musulman Amurka sun yi addu'a a gaban fadar White House a farkon watan nan. Yanayi ya kasance mara daɗi. Masu ibada sun ce wahalun da ake fama da su a Gaza ya yi musu nauyi. Barka da zuwa fadar White House kuma barka da sallah. Eid Mubarak. hawansa mulki shugaba joe biden ya karɓi bakuncin shugabannin musulmi don ci gaba da raya al'adar fadar white house ta tsawon shekaru da dama shugabannin amurka na republican da na democrat sun gudanar da buɗe baki a cikin watan ramadan ko kuma liyafa ƙaramar sallah bayan wata mai alfarma wanda shugaba bill clinton ya fara amma a wannan shekara musulman amurka da suka halarci bukukuwan ramadan da suka gabata a fadar white house sun ce suna shirin ƙin karɓar gayyatar idan an gayyace su Uh, this decision is due to the administration's failure. Wannan shawara ta biyo bayan gazawar gwamnatin wajen magance bukatun al'ummar musulmi na tsagaita wuta cikin gaggawa da kuma kin daina baiwa Isra'ila makamai da ake amfani da su wajen kisan kare dangi akan 'yan uwanmu Falastinawa a Gaza. brothers ya sisters labaran fadar White House, Karine Jean-Pierre, ta shaida murya Amurka cewa ba a sanar da wasu shirye-shirye da suka shafi watan Ramadan ba. Mun fahimci cewa lokaci ne mai matukar wahala ga yawancin al'ummomi kamar yadda kuka sani mun sami wasu manyan jami'an fadar white house sun gana da al'ummomi daban-daban ko dai na larabawa musulmi da falastinawa don tattaunawa game da ra'ayoyinsu don bayyana damuwarsu kuma muna maraba da hakan masu zanga-zangar goyon bayan falastina sun sha kawo tsaiko ga biden da alama fadar white house za ta so gujewa irin wannan yanayi sai dai wannan ba shine karo na farko da watan ramadan a fadar white house ke cike da cece ce ba wasu musulman amurka sun kawarce bukukuwan sallah na biden a shekarar 2021 lokacin da rikici ya barke a gaza har aka kashe falastinawa sama da 260 a cikin shekarar 2018 shugaba donald trump ya karɓi bakuncin jami'an diflomasiyya daga ƙasashe masu rinjayen musulmi amma bai gayyaci wasu ƙungiyoyin amurkawa ba waɗanda mambobinsu suka yi tur da kalaman trump da manufofin da suka yi imani da cewa suna adawa da musulunci sai dai da yawa sun ce ɓacin ransu a wancan lokacin ba komai ba ne idan aka kwatanta da ɓacin ransu da suke ji a bana ina son tabbatar da cewa ya faɗi zaɓe kuma ya san cewa gurgun larabawa amurkawa da na musulmai ne suka sa fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce ta nemi larabawa da musulman amurka tun bayan harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba wasu daga cikin al'ummar sun ki amincewa su gana da jami'anta sarfilu hashim gumel kenan da fasarar rahoton wakiliyar muryar amurka a fadar white house patsy da kuswara yanzu kuma ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya A yau Alhamis wata kota a Indiya ta tsawaita ci gaba da tsara jagoran 'yan adawa kuma babban ministan Delhi Arwin Kejriwal har zuwa ranar 1 ga watan Afrilu dangane da wata shari'a da ake da ita wato da ke da nasaba da batun barasa a babban birnin kasar cewa kafa yaɗa labarai. Hukumar yaƙi da laifukan kuɗi a kasar Indiya ta kama Kejriwal ne a makon jiya bisa zargin cin hanci da rashawa da ke da nasaba da batun tsarin barasa a birnin inda yake tsare a hannunta har zuwa yau Alhamis makonni kafin a fara kada ƙuri'a babban zaben ƙasar ta indiya jam'iyyar aap ta kejriwal ta ce an ƙirƙiri zargin ne kawai bisa dalilan siyasa amma gwamnatin firaminista narendra modi da jam'iyyar sata bajratiyar janata sun karyata cewa akwai siyasa a cikin zargin da ake masa suka ce jami'an tsaro suna gudanar da aikinsu ne kawai Faɗace-faɗacen ƙungiyoyin 'yan daba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a kasar Haiti zuwa shekarar da ake ciki cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis din nan a yayin da take zargin da kuma duba ko kuma nazari da ɗimbin irin makamai da ke kwarara cikin ƙasar da ke tsibirin na Caribbean. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana halin da ake ciki a ƙasar da halin ni'ya su. Kwamishinan kula da hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker truck ya ce halin da ake ciki yanzu haka a ƙasar game da kwararar makamai cikin ƙasa lamari ne mai tayar da hankali matuƙa inda ya kiran da a ƙara tsorara dokoki na hana shiga da makamai majalisar ɗinkin duniya ta ce gwamman mutane sun rasa ransu sakamakon ayyukan masu ikirarin kare kansu ya ce da dama daga cikin mambobin ƙungiyoyin tsaffin masu laifi ne da aka taɓa ɗaurewa a baya inda dubu hudu daga su sun gudu ne daga manyan gidajen kurkukun ƙasar. Kowa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To a Najeriya kuma rundunar tsaron kasar ta ce an tafka gumurzu tsakanin dakarunta da 'yan bindigar da suka sace ɗaliban makaranta a kuriga ta jihar Kaduna da kuma na jihar Sokoto kafin a iya samun ceto yaran daga hannun 'yanta da kayar bayan da suka sace su. to sai dai kuma a cikin wannan rahoto da hassan maina kaina ya aiko mana wasu masana sha'anin tsaro na bayyana ta baba akan kalaman na rundunar tsaron tun dai bayan dawowar ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a kuriga da sokoto ake ta samun ra'ayoyi mabambanta dangane da yadda aka bi aka ceto waɗannan ɗalibai a cikin taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan abuja Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ya yi bayanin dalla-dallan yadda ya ce sojoji sun kubutar da ɗaliban. The pressure of military action against the terrorists created a significant level of distress both for the terrorists and the children. Matsin lambar sojoji da ya biyo bayan farmakin sojojin akan 'yan ta'addan ya yi tasiri da hakan ya gigita 'yan ta'addan da masu ɗaliban. Ka kwatanta yadda za ka iya kula da yara 137 a daidai lokacin da ake tsaka da ɓarin wuta. Mu kuma a wannan lokaci muradinmu baki ɗaya shine ceto waɗannan ɗalibai. kuma muka yi amfani da wannan dama muka kubutar da su irin rudewar da yaran suka yi ya baiwa sojoji kyakkyawan yanayin kubutar da ɗaliban da hakan ya sa lalle mun fahimci irin yadda muke tunkarar kalubale da kuma yadda zamu shawo kansu. We are dealing with as well as how to best address the situation in a much safer manner. To sai dai kuma a gefe guda masana tsaro da tattara bayanan sirri irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso da ya gudanar da bincike a wannan daji na da ja akan bayanan na sojoji. Ya fito da bayanai irin na masu magana irin abin da ake cewa wai dokin mai baki ya fi gudu. Amma magana ta gaskiya 'yan Najeriya musamman kuma ma'abuta ilimin tsaro musamman a waɗannan dazuka iri na ba zan gamsu da cewar waɗannan abubuwa abubuwa su ne dabaru da hikimomin da aka yi domin kubutar da waɗannan yaran ba domin idan su ne ai yaran nan a tsakanin dajin munya da dajin koli suke kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau akwai kuma ɗimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin waɗanda wasu sun haura sama da shekara ɗaya a hannun 'yan ta'addan nan shin wace irin dabara aka yi wace aka gaza amfani da ita domin kubutar da yaran jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau kuma aka gaza kubutar da yaran makarantar gwamnati gwamnatin tarayya ta ta ta ta wato ta binnin yawuri kuma aka kasa amfani da wannan dabarar a karɓo yaran makarantar Chibok anya ya kama da hukumar tsaron Najeriya ta sani cewar akwai 'yan Najeriya muna da hankali kuma mun san ciwon kanmu kuma za mu iya fahimtar wani abu daga cikin zancen shi wanda ya sabawa da gaskiyar abin da ya faɗa amma muna ƙara jaddadawa da yabawa jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji a irin ƙoƙari da ƙwazon da suke yi. ganin dai a baya duk yawancin kubutar da mutane da dakarun najeriya ke yi akalla ana samun ko dai hasarar rayuka ko kuma jin rauni daga bangarorin mayakan ko kuma na 'yan bindiga daɗin tare ma da kwato wasu bindigogi da sauran kayayyaki to amma a wannan karo ba ɗaya kanwar biyu abin da ya sa shakku a zukatan mutane da dama biyo bayan jabin na sojoji cewar sun kubutar da su ne bayan barin wuta koma dai menene abin farin ciki a nan shine an kubutar da ɗaliban salim alim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 yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda wani ƙwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da ƙaura Hasau da ke jihar Maradi na jamhuriyar Nijar ɗin ya yi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi. yi da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wani irin ah, yanayi halittar dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsintar shi a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zahi zai shigo. Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadin amma in sanyi shigo waɗannan cuce-cuce sukan